وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan gari mai albarka garin gauna babban gari da cikin garuruwanmu na wannan jiha to muna addu'a Allah ya sanya albarka a wannan gari wannan haɗuwa ɗinmu a wannan rana ta ainihin asabar wanda in ban kuskure ba shi ne talatin ga watan shawwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha takwas ga ainihin watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da yan uwa masu girma a duk lokacin da aka ce yan uwa sun haɗu akwai manufa akan irin wannan hado da aka tambaye shi ne manufa na wannan haduwan shi ne a yi wa'azi ne ake nufi da wa'azi shi ne sha. ka shirya da ɗan'uwanka uwanka akan wani abun da muka sanya a wa'azi yana tasiri ga musulmi mumini wanda ya yarda zai yi amfani da abin da aka gaya masa yan uwa babban jigon mu a wannan wani shi ne ainihin suna da kawunanmu da abin da yake gabanmu na wannan gidauniya da ake nema na zunzurutun kuɗi miliyan haɗari da duniya wanda kamar dan uwa da ya sauka ɗazu malama haushi ce wannan kuɗin bai taka karya balle ya karya Allahu akbar amma matsala ce sabida a duk lokacin da aka ce maka wannan miliyan ɗari ma da aka faɗa kaddara ma ake miliyan goma ne to idan an sanya mishi sunan abu da yake wahalan tarawa shi ne domin aiki na addini lokacin da ka ce za ka yi wani aiki na addini to ka buɗo ma kanka kofa ta matsala za ka fuskanci matsala ta kowane bangare babban matsalar da za ka fuskanta shi ne daga babban maki waye wannan shi ne iblis ke nan inan ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mai mafi girman maki na mutum bawan Allah shi ne shi nan musamman a ce ga wani aikin addini da za a yi to zai ya daura dan ba kuma sai ya hana in ka tashi za ka sai kawo maka ka shi sa Allah da kansa a cikin alƙur'ani mai girma yace ash-shaytan يجدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء نعم والله والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله والله واسع عليم ubangiji da kansa yi wannan shida wannan ne daga wurin Allah wanda baya bukatar lauya a kotu ko a ce ga wani lauya ko wani abu a'a Allah ne da kansa yi shida shidan yana muku alkawarin talauci a yaushe lokacin da aka ce ga aikin addini za a yi wato akwai abin kunya yan uwa ɗazu aka ce a fara shugaba ya bada umarni a fatsarin ta addini in ka yarda da shugabanci da za ka ce shugaba ya ke gaba to kana iya abin da za ka yi amma haka roba ne ke shiga wani ma sai kau da kai sai wani kau da kai kaga shi zai yi aiki a kanka to me yanzu ne muke ne yanzu muna nufin kawai shi ke da muna jira yanzu Allah ya kai mu gobe mu je fili sannan mu biya wasu da ba su zo kai ba mutum bane irin mu ji tsoron Allah inda za a tare mu a nan kowa ya rantsuwa wanda yake shi a akan zunsa za a yi mamaki mutum ma za mu iya gina wannan wajen wallahi to amma babban matsalar shi ne Allah ya ce shi dan azzabi ne yana muku alkawari cewa in ka dau dukiyar ka bayar wallahi za ka talauci amma kuma har wa yau bai yaje kuma yana umurtan ku da alfasha da siya da harka ne na kidi a nan kidi za a ce wannan mimbarin kamfin za a yi to nan ma ba ka ganin hanyar shigewa ko a ce biki za a yi na wani babba ko dan babba ko yar babba ka gani da ake barnan kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga wannan tsari kenan da yake abinda Allah yake bukata zai halau ku abinda Allah baya so wanda Allah ya yi tsiniwa ka kalla ka gani hadisi ya tabbata annabi Muhammad yake cewa duk wanda ya samu ni'ima sai ya kiki Allah ya tsine shi to amma ga yanzu mai aiki kuma a nan ne za a yi barin kuɗi kowa da irin kuɗin da zai zo da shi to nan sai kamata ajiya ne za ka zo kai anan hadisi tabbatai ce manzon Allah yake cewa idza mata insan a wani ruwa yake idza mata bin adama in mutum ya mutu ko dan adam ya mutu to ba duk abin da ya a duniya ana dakatar da shi akwai abin da zai sadar da shi daga ciki akwai ne abin da ka ba na dukiya wanda yake gudana yake hawa daga lokacin da aka ce ga wani abin da za a yi na addini za a karanta qur'ani a wurin wannan takardira da ake son a gina za a karanta kur'ani a ciki za a yi taron musulunci a ciki za a yi wa'azi a ciki za a yi tafsiri za a yi sulhu za Allahu akbar har da ma wurin wanke dawa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya kai dan adam ka san ka mutu kana iya tunanin za in ka mutu nan ne za a je a wanke ka to ya kamata yan uwa mu kulla inda kiɗan ya ɗau ɗan ba zai yi rigima da mutane to mu ma mu warware shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala shi ɗan ya yi rashin mutunci a gaban Allah ya yi rantsuwa ya ce sai ya da bayan Allah ƙala ya ce fa bi izzatika ƙala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in إلا عبادك إلا عبادك منهم المخلصين رنسواي rantsuwa shedan yake yi da girma na Allah hatta ke shedan iblis ya da Allah yana da girma wallahi sai ya bada bayan amma bayan da Allah ya zare su kafin Allah ya tsare ka akwai bukatar kai za ka tsare kanka wannan shi ne ka'ida in ka bi Allah sai Allah kuma ya kiyaye yayi rantsuwa zai da mutane to da shi zan yi ɗau wannan alkawari Allah ya jawo kunnen mutane ka ji sotu ya su alam ahad ilaikum ya bani adam alam ahad ilaikum ya bani adam يا بني آدم ألا ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو إنه لكم عدو مبين يكفي يكفي الله سبحانه وتعالى يقول بنجيا مكبا كو أن أدم kowa da kowa ya ke ciki kamar da ruwa ya tabbata cewa annai muhammad ya ce kowa dan adam ne na min adam wa adamu min kowa daga adam ne kuma Allah ya kira sunan baban baban mutane annabi adam Allah ya ce ban gaya muku ba ban eh, tabbatar muku cewa kar ku yi biyayya ku duka ku karɓi umarni ibada abinda Allah ya ce a bauta masa shi kadai karman umarninsa ka sarrafa abin da ya ce to kar ya zama to kai wani abin da ya saba ma wannan ga wani ban gaya mu garku ya ka ba ban gaya muku cewa shi shi dan kuma lakum aduwwun mubin baki bane Allah ya ce wa ani buduni hadha siratal mustaqim ba ce kuma ta ni ba wannan shine hanya malaikiya sai ce ku dace ta ku ji wala kan aballa minkum bidilan kaseeran afalan takunu ta'qilun to sai cewa shi dan ya bada mutane da yawa ba to don me kuke masa biyayya don mai Allah zai ce ka ba da dukiya ana kafin malam ne ya sauka ya yi kau aya kakkiyar za a ka gida babba wanda ya fi faɗin sama da ƙasa ko kana shakku ne zai karanta hadisi tabbatacce kyauta da Allah zai yi wanda za a mafi ƙarfe adnan adnan bai bi Allah sosai ba amma ya mutu da akida gidan da za a bashi ya mutu ya yi fi faɗin sama da kafa a rufi da annabi ya faɗa mu kuma annabi ya faɗa abinda da muke bukata kawai inganci kuma ya inganta to kai wasa kake yi ka annabi na wasa da kai Allah ya ce ya badda al'umma da yawa to saboda haka idan azzalimi a wani Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi aqul fala takurrannakum akan hatsari ne hatsari ne iblis kaga nan sai Allah ya yi nida ya haɗa kowa da kowa ya ku mutane kamar da dan abbas dan eh, masu kofin suna na haka amma ne suna akwai bambanci ne da a ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nas kowanne da irin kusuru da Allah yake wajen hawa zuwa gare su ya ku masu imani sai sai Allah zai magana masu imani kawai yake magana kan kai din gargame gari ne ba ruwa ka dole amma sai Allah su to kowa ya shiga baki fari arni filannu masu zagin annabi Muhammad Allah ya tsire musu duk da shiga ciki Allah ya ga mu akwai hasari iblis ke nan hasari ne yace fa alkawari Allah ya ce inna ya haqqun alkawari Allah fa gaskiya ne kar ku yi sakaci duniya ta ɗiba da ku Ha, me rudin nan kare jaku. ku wane ne na shekara na kuma aduwun fata ta zuwa aduwa wallahi maki ne da gare ku burge shi mai inda Allah subhanahu wa ta'ala domin ne yana kiran ayari ne ayarin sai ke kira zuwa ga ina zuwa ga gidan wuta tana akwai wani irin tarko da iblis ke tana mutane sannan ke to akwai tarko da iblis ke shi ku ji ku sani wala ta tattabi'u kutuwa ta shaitan to wannan tarko Allah yana jan kunni ka suka ji wani irin tarko ne tarko da shi ke kafawa mutane ka suka fada wannan tarkon kai za ka zai zai kafanka in ka saki Allah ba ka sallah ba ka azumi idan watan azumi ya zo sai ka ce za ka je umra sai ka je dubai ko ka je abuja wani hotel kana ma kana ma family ɗinka karya ko ka je umra kana cin abinci da ranar don aljami sau saboda kai maka yin alzalin to fa kar ka taba tsammanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai wallahi iblis kana daga cikin mabiya iblis domin ka'ida ce ta Allah duk wanda ya saki Allah ya rayu ya ƙi zubi ya ƙi bauta wa Allah to alkawarin Allah zai hada shi da shaidan sun zama abokan juna saboda haka iblis shi kuma annabi Muhammad yake fara cikin hadisi wanda zai cikin Bukhari da Muslim yana da wani irin sulta ma'ana wani dama ko ina ina yi shi sa shi ɗan ke tun duk matsayinka duk girmanka da wani matsayi da ya ke na annabta annabi Allah annabi Yusuf iblis bai biki ba shi dan bai biki ba amma da yake annabi annabi ne akwai isma akwai kariya daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yace ma'azallah wani malamin mu yake lokacin da ya faɗi wannan kalmar duk wani shedanin da ke angon a garin walatar da suka don a nuna maka girma ai Allah ne ya faɗa wa imma ya na kabi na ke zane na su wasta Allah ya ce wa imma yin zagan na kami na ke zanen nasu fasta izbillah Allah da kansa in ke dan kamar da dan Abbas ya fara in ke dan ya kawo maka tabba zai ɗiba da kai an ce man da lalzi ya kuri zuwa sarfin hasunan sai ka ji kai to fa kudin da ke ajin ka ba kai ba za ka fa je ka sai hankali za ka sai kaza akwai kaza wallahi ka ɗan ya ɗiba da kai ka je ka duba tafsirin wannan aya daga abin da malaman tafsir suka faɗa shin zuciyar ka tariya za a ce da addini zuciyar ka ya dan zamanto akwai dan damuwa ba za ka iya ba wallahi kadan ya ja ka to kai isti'aza fasta isbillah innahu samiul alim zaman da ya faɗa hakan a wani wuri kuma yace innahu huwa samiul alim Allah bai fi ne masani ya koya muku abin da za ku yi saboda shi na da hasari shi na da hasari mafika yana daga cikin ababa da ake samu daga shehul islam ibn taymiyyah al-harani yake faɗa dangane da irin barna bakai da din ke zuwa ba za ka same shi a tattar a littafi kamar da ibn al ya kawo amma za ka same shi majmu'ul fatawa za ka samu a can za ka samu a can yace shi din yana kawata maka ƙarya ya nuna maka shi ne biyu shi dan na maka wannan gobe sannan shi dan na bi ka sannu sannu yana shiga maka da barna sannan shi dan na maka ne suratar da kai inda a ce ga abin da ake bukata Allah yana so sai tura maka su sai kuma za ka talauci shi da wanda shafi can Qur'ani ya gaya sannan kuma shi dan na tayar maka yana motsa maka sha'awa wurin barna da wurin cikin sai ga ce an ba da kan ka duba yadda shugaban matasa yana ta karantawa mu ji tsoron Allah tun da ya karanta so daya in muna da gaskiya ya kamata mu haddace amma a ce maimaita maimaita ya yi da hausa ya yi da turanci kuma sai ce mene amma har yanzu ba alan tsakani da Allah muna da gaskiya to amma da can ne ana kidin nan ana faɗa so ɗaya ka fara ji ta ce zuwa 250 miliyan subhanallah shi nan bai mana kutse ba wala ya mana kuke ya mana kuke wallahi in dai mana inda gaske muke ina ba shugaba shawara mu mu yadda za mu biya ka ba da umarni wallahi da yawan mu anan duk ma'aikatan gwamnati akwai su da yawa akwai da 'yan kasuwa kowa ya rubuta sunan shi ya kawo mafi karanci dubu goma goma goma dukkan mu a lokacin da wanda suka zo na gaba da mu gano za mu tara amma ki ya mana kuɗi muna jin wani da bai zai ba in bai ba sai mu zage shi haka ne sai mu ce muna jira shi an ya maka wannan yayin ya shige ba ka ga kusa ne da zo ke ce mun dan uwa Muhammad yayin nan fa ya shige wai ce muna jiran wani dan takara ko dan dan bai ba mu ba zai zo neman wallahi yayin ya shige ba sa bukatar mu ana ma kirga gurin an tsakani da Allah a to yi wani da kai taba da ba da wani ai in ka yi zaɓen ma ba kai ba za a shiga kuma sunan ka ya shiga to ya baka iya sai dai ka je gaban Allah a hannu. ka ce Allah ya sa ko ba kamar ba sai misali ko ba ka ba to saboda ka yi kuma shaitan na tada maka motsa maka sha'awa kai barna kuma ya toshe ka daga me daga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma babban malami al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya a littafin shi igatul lafan abin da yake fada min masayil shaitan da madarajin salikin duk ya fada shaitan na yin kuɗe yana da waɗansu makida wurin ɗaɗɗaya wurin guda shida da yake wa mutane na barna na ɗaya iblis zai nuna maka daga ɓarnar da iblis zai maka zai kira ka zuwa ga yin shirka da kafirci za ka yi shirka saboda shirka shirka da kake gani a gaban Allah ba ka da mutunci ba ka da mutunci a gaban Allah subhanahu wa ta'ala don Allah ya ce in ka zo gaban sa ba sai ka karanta ba Allah Allah ce wala fi ma da wala ban illa min atallaha bi qalbin saka kalbin ba zuciyar babu babu shirka babu hasada babu kisa in ka kauce ga ka turki in ka kauce sai kira ka zuwa ga bid'a bid'a kai abu da Allah bai so in ka kauce ka ci nasara sai koma zuwa gari ka bayira koma da kai zuwa ga manyan laifuka ƙarya zina sata shan giya kaga kwaya kaga ustaz yana shan kwaya kodin tutuli saboda zai zafi in ya hau mimbari zai sha kwaya wala ya ke dani in ka kauce shi zan su ke har wa yau bi sai sake komawa sai kira ka zuwa ga iya kananan laifuffuka ba ga yi misal akwai ɗan kananan laifuffuka ne za ka fada a ciki kananan laifuffuka ga sunan kallon muharramat da ɗan yin amaba ɗan dabaru sannan kuma kana komawa sai shagaltar da kai abubuwan da za su zamo almubahat kawai ka fada rami ka shagala kullum za ka canza riga in ka sa riga ba ka ma mai kyawa na safe ban na yamma daban gashi da ba haramun ba ne amma akwai kutse da ke zai maka kana fadawa shi kenan kana tsallakewa sai koma da kai kuma inda zai shigar da kai al-maqdul al-fadil kaga kashi garari ke saboda da yan uwa a babban hanyar da za zamu kubuta shine mu yawan zikiri karanta ku kusanta wurin ibada yarda da kanmu zato mai kyau ga yan uwa kawo mu'amala gyara tunaninmu da bin Allah a kan lokaci da ababa wanda Allah mu madaukakin sarki zai yi da mu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 mun saurari masu shawar da kawai ahaba da kumfani na su wani shugaban majalisar malamai na garin kefi kuma babban malami da ya gudanar da tafi na ƙasa allah ya taka wa malam da alkhairi a bayan kamar da wannan akawun zai wasu a wannan an tura ma a